Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana da nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. An gano wani sabon nau'in coronavirus a Afirka ta kudu wanda ƙwararru suka ce abin damuwa ne saboda yadda yake canzawa da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng. Kasar Jamus za ta samu sabuwar gwamnati wata mai zuwa bayan da jam'iyyu uku suka amince su kafa haɗaka a wannan makon. A yau Juma'a Faransa ta soke shirin wata ganawa da Birtaniya a kan baki da ke tsallaka iyaka saboda rashin jin daɗin wata wasiƙa da Firayim Ministan Birtaniya ya rubuta a kan rikicin. Kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku cewa kusan mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani ƙauye da ke jihar Filato. Mutanen da aka aka kashe yanzu da muka ne mutane goma ne har ma da yara a ciki. haka kuma za mu ji dalilin da ya sa aka rasa rayuwar wani soja bayan da 'yan bindiga suka afka musu a hanyar abuja zuwa kaduna ai sun tara motar sojoji ne suka kashe soja ɗaya da wasu kuma suka ji ciwo wanda a yanzu haka akwai motar soja a kone a wannan yankin tsakanin garin buruku da masallaci daga nan kuma za mu ji cewa sojojin ruwan ƙasar denmark sun buɗe wa 'yan fashin teku a gaɓar tekun gina wuta sai kuma shirin duniyar amurka wani mahmud lalu ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro ke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a Afirka ta kudu wanda kwararru a fannin kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda yadda yake canzawa da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng, lardin da ya fi yawan jama'a a ƙasar a cewar ministan lafiyar Afirka ta kudu Joe Fala. Cutar coronavirus na canzawa yayin da take bazuwa kuma sabbin nau'ika ciki har da waɗanda ke saurin canzawa da ake da damuwa a kansu yawancin lokaci sukan ɓace. Ƙwararru a fannin kimiyya na sa ido a kan yiwuwar sauye-sauye da ka iya sa cutar ta yi sauran bazuwa ko ta zama da muni. Amma gano ko sabbin nau'ikan za su yi tasiri a kan lafiyar al'umma zai ɗauki lokaci. Afirka ta kudu ta fuskanci karuwar masu kamuwa da cutar a cewar Fala a wata sanarwa ta yanar gizo. Nau'in cutar da ake kira B11529 da aka gano yanzu an gan shi a Botswana da Hong Kong a tsakanin matafiya daga Afirka ta kudu a cewar ministan. gwamnatin birtaniya ta sanar da cewa za ta hana jirage daga afirka ta kudu da wasu kasashe biyar zuwa kasar daga yau juma'a da karfe 12 agogon gmt duk wanda ya zo daga waɗannan kasashen za a sa shi ya yi gwajin cutar coronavirus kasar jamus za ta samu sabuwar gwamnati wata mai zuwa bayan da jam'iyyu uku suka amince su kafa haɗaka a wannan makon abin da yake far da jam'iyya mai mulki ta christian democrat wato jam'iyyar shugaba angela merkel sabuwar gwamnati a ƙarƙashin olaf scholz na fuskantar gwajin farko game da manufofin harkokin waje yayin da rashi ta girke daban dakaru a iyakokin ƙasashen turai daga gabas 'yan jam'iyyar social democratic party ko sdp jam'iyyar da ta samu rinjayen kuri'u da kyar a zaben da aka yi a watan satumba ta amince ta jagoranci dakar jam'iyyun green party da free democrats madugun jam'iyyar sdp olaf scholz wanda zai zama shugaban jamus na gaba a wani jawabi da ya yi ranar laraba ya yi alkawarin karfafa dangantaka tsakanin kasar da kasashe abokan hulɗarta mu da faransa mu da amurka da kuma ƙudurinmu na tabbatar da zaman lafiya da bunƙasar tattalin arziki a duniya su ne ginshiƙin manufofin harkokin wajenmu a cewar scholz a birnin berlin Ga dukkan alamu batun zaman lafiyar na ƙara zama da rauni a iyakokin gabashin ƙasashen Turai. Rasha ta girke kimanin dakaru dubu casa'in tare da kayan aikin soja a kusa da iyakarta da Ukraine kuma tana ci gaba da goyon bayan 'yan aware a yankin Donbass na Ukraine. A yau Juma'a Faransa ta soke shirin wata ganawa da Birtaniya a kan baki da ke tsallaka iyaka saboda rashin jin daɗin wata wasiƙa da Firayim Ministan Birtaniya ya rubuta a kan rikicin abin da ya sa dangantaka tsakanin ƙasashen fuskantar koma baya biyo bayan mutuwar mutane 27 a tekun yankin a wannan makon. Ministan cikin gidan Faransa Gerald Damanin ya faɗawa takwarar aikinsa ta Birtaniya Priti Patel cewa an soke gayyatar tattaunawa da wasu ministocin kasashen turai game da batun kalubalen baki masu ƙaura ta teku da aka yi mata a ƙarshen mako. An shirya yin ganawar ba tare da wakilcin Birtaniya ba abin da ya sa hukumomin London neman Faransa ta sake duban matakin. Kafin mu sake dawa da labarai zamu leƙa Najeriya inda ƙauyen ta Agbe da ke ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato yau juma'a ne aka kai hari tare da kashe mutane kamar yadda za a ji a wannan rahoton da zainab babaji ta haɗo mana Gwamnatin jihar plateau ta umarci jami'an tsaro da su bankaɗo 'yan bindigar da suka kashe mutane a wayewan garin yau Juma'a a ƙauyen ta Ta'agbe da ke ƙaramar hukumar Basa don hukunta su. A wata sanarwa da ke da sanya hannun daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham, gwamnan ya ce harin lamari ne na ɓata gari da ke sanya baƙin ciki da fargaba a zukatan al'ummar yankin da kuma ganin sun sake mai da hannun agogo baya a zaman lafiyan da aka samu a jihar. A wayewar garin yau Juma'a ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba suka kai hari a ƙauyen Ta'agbe da ke kan iyakar jihar Plateau da Kaduna suka kashe mutane suka kuma ƙone gidaje da kayan abinci. Mai magana da yawon ƙungiyar raya al'ummar Irigwe Davidson Malison ya ce sun binne gawarwaki guda goma. Mutanen nan sun shiga wani kauyen da ana kiran shi Tegbe a Biango district misali karfe daya na safe suka fara koko na gidaje suka kashe mutane sun kone a gidaje sun yawa ba kirge yanzu haka yana magana da ke na wurin ma muna sun kirgawa mutanen da aka kashe yanzu da muka ne mutane goma ne har ma da yara a ciki abincin da aka cire daga gonaki suka hada gaba gida sun kokule a wata mutanen da sun yi wannan alamar mutanen da su shine fulani a kamin nan ranar talata suka ma wayan yaran mu kuma an bushe wani kauyen da yana kiran shi anta a wannan wurin sun kashe mutane biyu da kingan a wannan sati ya zama mutane goma sha biyu suka kashe mana. To amma yanzu haka akwai jami'an tsaro a wurin? A yanzu da yana magana jami'an tsaro suna nan muna son justice mutanen Irgo suna son justice A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Miyatti Allah Kautal Hore a jihar Filato Umar Dakare da ke zama a karamar hukumar ta Basa ya ce ba Fulani ne suka aikata kisan ba. yunwa mun ji labari wannan harin da aka kai amma dama su ne duk lokacin da aka kai masu hari ne suke Fulani ne. To abinda nake son duniya ta gane cewa wannan yanki ne gaba daya ba Fulani wancan yankin daji ne to ya kamata da ni shawara na su bar Fulani da suka fita wannan anguwan da inda suke a sabon idan fulani su koma idan wani ya kawo a taka fulani za su hada da riko su kama kullum abinda muke yi kullum akan cewa a zauna lafiya. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong dai ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha da hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau da su tantance aukuwar lamarin da zummar ba da tallafi wa waɗanda suka shiga wannan iftila'i. Gwamnan ya kuma buƙaci al'umma da su ba jami'an tsaro goyon baya ta hanyar ba da bayanai da zai kai ga gano waɗanda suka yi aika-aikan Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai jami'an tsaro a jihar Filato ba su ce komai kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran duniya. Dubban 'yan Sudan sun yi zanga-zanga a titunan birnin Khartoum da wasu birane a jiya Alhamis. Suna ci gaba da yin matsin lamba a kan shugabannin sojoji bayan da suka cimma yarjejeniyar dawo da Prime Minister farar hula da aka yi wa juyin mulki a watan da ya gabata. Manyan jam'iyyar siyasa da babbar kungiyar masu zanga-zanga ta Sudan sun nuna adawa da matakin Prime Minister Abdullah Hamdok na sanya hannu a wata yarjejeniya da sojoji ranar Lahadi. Wasu na kallon matakin a matsayin cin amana. Wasu kuma na cewa matakin ya ba da kariyar siyasa ta rafa-rafa game da juyin mulkin da aka yi. A Aldaim wata gunduma a Khartoum da galiban mazaunanta ma'aikata ne masu zanga-zangar sun yi ta rera waka suna cewa juyin juya hali na jama'a ne sojoji ku koma barikinku sun kuma buƙaci a yi wa waɗanda aka kashe adalci. Wata girgizar ƙasa mara zurfi amma mai ƙarfin maki 6.1 ta auku a yankin bakin iyakar miyamar da India da safiyar yau Juma'a a cewar cibiyar nazarin kimiyyar girgizar ƙasa ta India. An ji girgizar a Chittagong a Bangladesh da kuma Kolkata a gabashin India a cewar wasu da suka shaida lamarin da aka wallafa bayanansu a shafin yanar gizon cibiyar EMSC ta nazarin girgizar ƙasa da kuma Twitter. Cibiyar EMSC ta kiyasta karfin girgizar ya kai maki 5.8 bayan da a baya ta ce maki 6. Ta kuma ce tushen girgizar na kimanin kilomita 126 a kudu maso gabashin Aizuwal a arewa maso gabashin indiya Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kokarin da gwamnatin jihar kaduna ke cewa tana yi don magance matsalar tsaro al'ummar yankin birnin gwari sun ce hare 'yan bindiga a yankunan su na ƙara kamari domin sun fara afkawa sojojin da ke rakiya ga motoci ga rahoton isa lawal ikra dama dai tafiya a hanyar birnin gwari zuwa kaduna sai da jami'an tsaro ake yin ta ta yadda idan an tara motocin da za su kaduna ko birnin gwari sai motocin sojoji ɗaya ta wuce gaba ɗaya na baya sai dai kuma 'yan bindigan da ke dajin birnin gwarin sun fara afka wa tawagar motocin da jami'an tsaron da ke yi musu rakiya in ji ɗaya daga cikin al'ummar yankin na birnin gwari a yanzu manomi bai iya zuwa gonar shi tsakanin kilomita ɗaya ko biyu wayannan mutanen sun addabi hanya hasali ma sakamakon yanayin ƙaruwar da suke a hanyar. ya zama na hatta jami'an tsaron masu na far musu domin yanzu mutumin da zai fito binnin gwari maybe ma'aikaci ne maybe ma'adan kasuwa ne maybe mai wata hurɗa ne ta yau da kullum a cikin garin kaduna to dole sai ya jira fa domin wucewa haka mota ɗaya bayan ɗaya ba ranar da ba za a kashe akalla mutum goma biyar biyu uku ba adadi shine dole sai an tafi a convoy to sai su bari ya mota farko ta yi gaba mota ta biyu bata zo ba sai su da tsakiya su far musu wanda misali kamar jiya misalin karfe hudu zuwa biyar ai sun tara motar sojoji ne suka kashe soja daya da wasu kuma suka ji ciwo wanda a yanzu haka akwai motar soja a kone a wannan yankin tsakanin garin buruku da masallaci masani kan harkokin tsaro dafta yahuza ahmad getsa dai na ganin matsawar ba a tashi tsaye game da wannan matsala ba to akwai yiwuwar har-haren 'yan bindigan ya tura mutane bango matsalar yankin birnin gwari wani abu ne wanda yake aika sako ga dukkanin mutanen arewacin najeriya domin idan muka kalli yanzu kananan hukumomin tagina da kagara da dandume da sabuwa da tsafe da kankara da sauran kananan hukumomi da ke yankin da karamar hukumar giwa suna cikin fitina da annoba na wannan yanayi da ake ciki kuma yar manuniya ce take nunawa cewar matsawar ba a tashi an yi abin da ya kamata ba to al'umma fa za su ɗauki matakan kare kawunan su sannan kuma za a samu matsala ta yunwa domin matsawar waɗannan waɗannan yankuna da suke da matuƙar tasiri a wajen samar da abinci ba su yi noma ba to za a samu matsala da za ta shafi ƙasar wanda kuma sai an tashi tsaye za a iya samo bakin zaren. Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar sojan Najeriya a Wandib da ke nan jihar Kaduna game da wannan farmaki dai ya ci tura. sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya sha nuna da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen murkushe hararen 'yan bindiga a fadin jihar kaduna baki ɗaya. gaskiyan bayani jami'an tsaro suna fatattakan wa'annan baragurbin 'yan bindiga daɗi kuma tsakani da allah duk mutumin da ke ƙaramar hukumar birnin gwari da igabi da giwa da kuma shukun da kuma sauran ƙananan a hukumomi jami'an tsaro ba wasa ake ba suna iya bakin ƙoƙarinsu idan 'yan bindiga daɗi suka kai hari ɗaya ko kuma biyu ina tabbatar maka akwai hare da dama wadda jami'an tsaro ke dakilewa duk da sauƙin hare-haren 'yan bindigan da ake ganin an samu a wasu sassan jihar kaduna dai 'yan bindigan sun tare hanyar kaduna zuwa abuja a ranakun lahadi da litinin duka a jere sannan kuma sai gashi sun tare hanyar kaduna zuwa birnin gwari washe gari isa lawal murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida na ikra sojojin ruwan kasar denmark sun bude wuta tare da kashe 'yan fashin teku hudu a gabar tekun gini dab da najeriya biyu bayan musayan wuta tsakanin bangarorin biyu daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Rundunar sojojin ruwan kasar ta Denmark ta ce jirgin ruwan yakinta da ke sentiri a gabar tekun Gini ya gano wani jirgin ruwan 'yan fashin teku da ke kai komo irin na marasa gaskiya. Take kuma jirgin yakin na Denmark ya yi harbin gargadi irin na tona tsakuwa, amma sai 'yan fashin tekun su ma suka mai da martani ta hanyar buɗe wuta. take kuma sojojin ruwan kasar denmark ɗin suka buɗe wa jirgin 'yan fashin tekun wuta inda suka kashe 'yan fashin teku guda hudu suka kuma raunata wani guda ɗaya kana jirgin ya nutse sanarwar da rundunar sojin ruwan kasar denmark ta fitar na cewar dakarun nata sun yi hakan ne a wani mataki na mai da martani domin kare kai a bara dai an sami aukuwar fashin teku har sau ɗari da da biyar. garkuwa kuma da mutane 130 cikin 135 da aka samu a duniya baki daya. A wannan yanki na gabar tekun Gini aka same shi, in ji ofishin hukumar sufurin ruwa na duniya. Ministan tsaro na kasar Denmark, Mr. Trent Bramstein, ya ce denmark ta turo jiragen ruwan yakinta da ma jiragen sama masu saukar ungulu zuwa gabar tekun gini don kare jiragen ruwan kasarta da ma na sauran kasashe da ke yin zirga-zirga a wannan yanki kimanin jiragen ruwan kasar denmark arba'in ne ke bin wannan hanya na tekun gini a duk rana al'amarin kuma da ya sa shugabannin kasar ke jin cewar akwai alhakin da allah ɗora musu na kare 'yan kasarsu hatta a wajen kasar prime minister denmark mr mette frederickson da jagoran adawa mr jacob elleman sun shirya zuwa gabar tekun gini domin duba sojojin nasu a yayin wata ziyara zuwa kasar ghana hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. da karyawa. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurka na wannan mako zai yi waiwaye ne kan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya kai najeriya a makon da ya gabata inda ya yi wani muhimmin jawabi kan manufofin amurka dangane da abin da ya shafi dangantakar nahiyar afirka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo madalla To yayin ziyarar da ya kai Najeriya a makon da ya gabata, sakataren harkokin wajen Amurka ya gabatar da wani muhimmin jawabi kan dangantakar Amurka da kasashen nahiyar Afirka. Inda har ya kyankyasa cewa Amurkan za ta haɗa wani taron koli na shugabannin kasashen nahiyar don ƙara yaukin dangantakar ƙasar ta Amurka da nahiyar. Blinken ya yi wannan jawabi ne a headquarter ƙungiyar raya ko bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ke Abuja. inda ya da zango bayan da ya baro ƙasar kenya kafin daga baya ya dangana da ƙasar senegal duk a makon da ya gabata a cewar sakatare blinken shugaban amurka na da shirin karɓar bakuncin wani taron koli tsakanin amurka da shugabannin ƙasashen afirka don a tattauna batutuwan da za su karfafa hulɗar diflomasiyya da kuma karfafa alakar da ke tsakanin bangarorin biyu ko da yake bai bayyana takamaiman lokacin da wannan taro zai wakana ba a ranar alhamis ɗin makon da ya gabata ne wato bayan da ya gama ganawa da shugaban muhammadu buhari da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar blinken da minista harkokin wajen najeriya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da amurka za ta tallafa wa najeriya da kuɗi dala biliyan 2.1 don bunƙasa fannonin kiwon lafiya ilimi noma da yadda za a ci gaba da samar da shugabanci na gari kazalika bilinkin ya sabunta matsayar da kasashen biyu suka cimma a baya kan yaƙi da annobar coronavirus sauyin yanayi tsaro da kuma kare haƙƙin bil'adama. The engagements that I'll have throughout my time here in Nigeria reflect the depth of this partnership of now more than six decades. Uh, Sakatar harkokin wajen Amurkan ke ne ke cewa irin abubuwan da na dukufa yi a Najeriya sun nuna irin zurfin dangantaka da ke tsakanin kasashenmu da muka kwashe sama da shekara 60 muna yi tare da nuna yadda haɗin kanmu yake da armashi. Hakan kuma zai karu kamar yadda ba taɓa gani ba. wajen tunkarar kalubalen da muke fuskanta a kokarin da muke na samarwa al'ummomin makoma mai kyau wanda hakan shine aikinmu. Najeriya dai ta ga karin tashe-tashen hankula da suka danganci rashin tsaro da kuma raguwar kare haƙƙin bil'adama cikin 'yan shekarun da suka gabata. A makon da ya gabata ne wani rahoto da wani kwamiti ya fitar ya zargi jami'an tsaro wajen yin amfani da karfin da ya wuce kima don tarwatsa masu zanga-zanga a watan oktoban bara lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum goma sha ɗaya hakan ya faru ne shekara ɗaya bayan wata zanga-zangar da aka yi ta nuna kyamacin zalin da 'yan sanda ke yi a najeriya yayin ziyarar blinken ya kuma gana da kungiyar fararen hula inda har ila yau ya jinjina wa kwamitin binciken da ya fitar da wannan rahoto a cewar sakataren harkokin wajen amurka ya zama dole gwamnati ta rika kasancewa mai gaskiya a dukkan al'amuran da take gudanarwa Uh, we uh, anticipate, uh, look to the state and the federal government's response to the findings uh, and expect those to include steps that ensure accountability and address the grievances of the victims and their families. Ya ce muna fatan gwamnatin jiha da ta tarayya za su ɗauki mataki kan wannan sakamako da kwamitin ya fitar, tare da ɗaukan matakin da zai sanya ran waɗanda aka zalunta da iyalansu. wannan ziyara da blinken ya kai nahiyar na zuwa ne yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan irin tasirin da kasar china ke da shi a nahiyar ta afirka da kuma karuwar da ake gani na basussukan da kamfanonin china ke bin kasashen afirka sai dai blinken ya ce dangantakar amurka da nahiyar ta afirka abu ne da babu loji cikin nadi amma ministan harkokin wajen najeriya geoffrey enyama ya bayyana dalilin da ya sa najeriya take ba china fuska And there was just a huge infrastructure deficit uh, that we're facing uh, uh in this country. And um, na fama da karancin ababen more rayuwa sannan mun ga wata dama ce mai tsoka tattare da china sun kuma saba da ire-iren waɗannan manyan ayyuka kazalika mukan karkata hankulanmu kan duk wanda muka ga zai iya samar mana da abin da karfinmu zai iya yi gabanin ziyarar tasa a najeriya blinken ya fara yada zango ne a kenya kafin ya karasa najeriyar inda daga nan ya kammala rangadin nasa a kasar senegal inda ya gana da shugaba makisal wannan kenan to masu idan allah ya kai mu mako mai zuwa wato idan muka shiga watan disamba kenan shirin na duniyar amurka zai mai da hankali wajen kawo muku bitar wasu muhimman batutuwan da muka tattauna a kai a cikin wannan shekara ta 2021 mai karewa wato za mu yi waiwaye ko bita kenan kan wasu daga cikin fitattun batutuwan da shirin na duniyar amurka ya kawo muku a bana da fatan za a kasance tare da mu yanzu kan a madadin timothy obiezu da daniel brown da ya hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu yi da Muhammad Lalo. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu waro kuke haiko mana ta hanyar email. Yau filin zai fara ne da ra'ayin garba na halikan ba jihar Kebun Najeriya. Mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. ba ma goyon bayan matakin gwamnatin najeriya na sake jefa al'umma cikin uba da sunan janye tallafin man fetur a bar mu da wannan masifar da ke addabar mu shekaru wajen bakwai kenan na jagorancin wannan gwamnatin ra'ayi na gaba na haɗin gwiwa ne daga aminu malam da umar baban yaya sabon gida da malam hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawan najeriya masu cewa assalamu alaikum muryar amurka hakika yunkurin cire tallafin man fetur da gwamnatin ƙasarmu ta najeriya ke yi zai ƙara jefa al'umma cikin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi don haka ya kamata gwamnati ta canza tunani muddin dai tana mulkin ne domin talaka kuma bukatun talaka ne gabanta sai kuma ra'ayin aminu muhammad dan fulani maradawa najeriya mai cewa salamu alaikum muryar amurka mun ji cewa ma'aikatar tsaron najeriya za ta jibge jami'an tsaro akan hanyar kaduna zuwa abuja to sauran hanyoyin fa irin su hanyar kauran na moda zuwa shinkafi da kuma kauran na moda zuwa zirni da jibiya su kuma wani irin mataki za a daukar masu su kuwa kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga cewa suke hakika al'ummomin wasu sassan cikin jihar zamfara na cikin wani hali na aljannar waina ƙasa zafi sama zafi daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo musu mafita shiko sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya cewa yake tabbas jagorantar taron majalisar koli a kan matsalar rashin tsaron da ta yi katutu a kasar mu najeriya da shugaba muhammadu buhari ya yi abin ayaba ne allah ya sa haƙar ta cimma ruwa daga ƙarshe sai ra'ayin su faruku mahe karoga da kinunu sani su fari masu cewa salamu alaikum voa hausa hakika hana dan tsohon shugaban libya saifullahi al-islam tsayawa takara da hukumar zaɓe ta yi tauye masa haƙƙinsa ne a matsayinsa na wanda ke da ikon zaɓe ko a zaɓe shi madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici sabon nau'in cutar coronavirus a Afirka ta kudu wanda kwararru a fannin kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda yadda yake canza da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng, lardin da ya fi yawan jama'a a kasar a cewar ministan lafiya Afirka ta kudu. Kasar Jamus za ta samu sabuwar gwamnati wata mai zuwa bayan da jam'iyyu uku suka amince su kafa haɗaka a wannan makon abin da ya kifar da jam'iyya mai mulki ta Christian Democrat wato jam'iyyar shugaba Angela Merkel. A yau Juma'a Faransa ta soke shirin wata ganawa da Birtaniya a kan baki da ke tsallaka iyaka saboda rashin jin daɗin wata wasiƙa da Prime Minister Birtaniya ya rubuta a kan rikicin abinda ya sa dangantaka tsakanin ƙasashen fuskantar koma baya biyo bayan mutuwar mutane 27 a tekun yankin a wannan makon. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum